الله أكبر الله أكبر ba kamar yadda imam ya gabatar insha Allahu ta'ala muhadaran mu ta yanzu da za mu saurara ita ce husnul khatima husnun khatima da larabci shine kyakkyawan cikawa kyakkyawan cikawa kullum fatan musulmi ya gama da duniya lafiya kullum fatan musulmi ya yi kyakkyawan cikawa Allah ya ɗauki rayuwansa wato a cikin kyakkyawan yanayi babu wanda yake fata a ce an ɗauki ransa yana shan giya ko an ɗauki ransa yana gidan karuwai ko an ɗauki ransa yana ɗan fashi ko yana ɗan garkuwa da mutane ko yana aikata wani masha'a dukkan musulmi fatan shi shine Allah umin ya sa ya cika da imani ya cika da kyau wannan ya yaɗu sosai ya shahara sosai a harcinmu za ka ji ana ce Allah samu gama da duniya lafiya Allah sa mu yi kyakkyawan cikawa Allah sa mu yi kyakkyawan karko Allah sa mu yi kyakkyawan ƙarshe to waɗannan abubuwa su ne malam zai taɓo mana su menene kyakkyawan ƙarshe ya alamunsu ya duk abin da ya jibinci wannan domin ya zamanto mu yi kyakkyawan cikawa ɗin nan manzo Allah sallallahu alaihi na cewa ɗayan ku yana iya yin aiki na ƴan aljanna sai ya zo ƙarshe ƙarshensa sai kaga ya canja ya cika ya zamanto ɗan wuta wani kuma zai yi aiki na ‘yan wuta sai ya zo ƙarshe sai ka ga littafi ya riga ya Allah canja masa ya taɓa zuciyarsa shirye shi sai ka ga ya yi kyakkyawan cikawa to kullum fatanmu mutum ya rika ayyukan alkhairi yadda in ma ba zai tashi ba dai ko ran shi zai tafi ya zamanto ya tafi a kyakkyawan yanayi da izinin Allah ba tare da bata lokaci ba a malaminmu dr isa a mansur isa yalwa shine zai gabatar mana kuma dr jamilu yusuf zarewa zai zamanto mai ta'aliki na farko insha allahu ni kuma sai in biyo baya in dan rufe insha allahu shekana dr faddal mashkuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم أنا مسلمي da waɗanda suke tare da mu a nan a ga islamic center a nan birnin jimeta yola jihar adamawan najeriya da waɗanda suke jin mu ko za su ji mu a nan gaba gaba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da yardar allah da ni'imarsa mun haɗu a yau takwas ga watan rabi'unil awwal shekara dubu da da da hudu arba'in uku bayan hijiran ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina sha biyar kenan ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya miladiya maudu'in tattaunawar mu a yau shine husnul khatima abinda ake nufi da husnul khatima shine kyakkyawan ƙarshe me ake nufi da kyakkyawan ƙarshe kwana-kwanan nan yan uwa musulmi waɗanda suke amfani da social media sun yi ta ganin wani bidiyo wanda ya ja hankalin musulmi a duniya baki ɗaya daga ƙasar masar wani bawan allah wanda ya sha giya ya bugu ya zo da rana ya rika buga ƙofar masallaci akan a buɗe masa ya shiga mai gadin masallaci kamar yadda kamarorin cctv suka ɗaukansa ya riƙe shi yana ture shi ya hana shi shiga shi kuma ya matsa cewa sai ya ga liman matsawarsa da hayaniyar da aka rika yi ta sa liman ya zo ya gansu ga warin giya a bakinsa ga shi kuma yana cewa shi zai ga liman liman ya zo ya ce mai kake so ya ce sallah nake so mu yi kana bugen ya ce kwarai sai ya ja shi ya kai shi wurin alola ya rika gwada masa yadda zai yi alola ya wanke nan ya wanke can ya wanke nan ya wanke can yana shiryar da shi har ya kammala alola yana kammala alola suka je za su yi sallah ya ce ai kai za ka ja ni sallah liman ya yi kabbara shi ma ya yi kabbara shi kadai a gefensa duk wanda yake sauraro yana jin shi liman din yana karatu a bayyane <clears throat> sun yi raka a ɗaya sun yi sujada liman ya taso shi kuma a cikin wannan sujadan ƙarshen rayuwarsa kenan wannan bidiyo ya sa mutane da yawa sun nutsu wanda ma bai san nassoshi da suke nuna irin wannan ba zahiri ya nuna masa cewa ma baina tarfati ainin wanti ba bahatiha yuhawwilu Allahu min halin ila hali lokaci ɗaya Allah yana iya canza al'amarin mutum yana gabas ya koma yamma ko yana daidai ya koma ba daidai ba ko yana cikin duhu ya koma haske Shirya a hannun allah take wanda allah ya so shi da ita sai ya bashi ita ba tare da yana da wata gata da wani zai iya tsaya masa ba wanda kuma allah bai so shi da shiriya ba ana iya taruwa duk duniya a kansa amma in ta haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil duk kokarin da kai akan ka shiryar da wani ko ka sama masa kyakkyawan makoma ko kyakkyawan masauki a wurin Allah to Allah shi yake rike da mabudai na rahamarsa kuma bai damka a hannun kowa ba nusibu bi rahmatina man nasha Allah shi yake raba rahamarsa ga wanda ya ga dama husnul khatima tana nufin mutum ya aikata aiki nagari ya dawwama a kanta har ya zama lokacin da allah zai zare ransa ya zare ransa yana matsayin ya yarda da shi ya ayyatu hannafs almutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah maɗaukakin sarki shi yake datar da bawa wanda ya so ya samu kyakkyawan ƙarshe ko da ya yi mummunan farko Allah shi yake iya ƙaddarawa mutum ya yi mummunan ƙarshe ko da ya yi kyakkyawan farko to abin lura a wurin Allah wajen samun kyakkyawan sakamako shine yaya ka ƙare ba yaya ka fara ba dukkanmu nan muna addini muna bauta wa Allah ne bainal khawfi war raja' muna jin tsoro muna kuma sa tsammani muna sa tsammani da kyakkyawan fata akan abin da muke muna kan shirya ne saboda Allah ne ya yi umarni akan mu tsaya a hakan fastakim kama umirt wa man taba ma'ak wala tuho. Allah ya ce mu tsaya a irin yadda Allah ya umarce mu kuma muna iya ƙoƙarinmu don haka muna da kyakkyawan tsammani cewa A kan abin da muke din nan muna kan yardar Allah ne to amma kuma muna cikin jin tsoro ba dole bane ya zama a wurin Allah ya rubuta cewa mu muna cikin waɗanda za su samu muna nema ne amma neman mu ne tabbas samun mu kuma bai da garanti kana da tabbas akan zaka iya aiki amma baka da tabbas cewa Allah ya karɓi aikin ko bai karɓa ba kana da tabbas cewa Allah ya ce zai ba da lada wa duk wanda ya aiki na kwarai amma baka sani ba ko kana cikin waɗanda nasu na kwarai ne ko ba na kwarai din bane kana da tabbas ga wannan rayuwar a yanzu amma baka san gobe mai zai faru ba wannan shine babban abun tsoro a wurin duk wani bawan Allah na gari duk wanda yake da nagarta ta imani da sanin ubangiji hakikanin sani ba zai taɓa sakankan cewa ya samu tabbas akan cewa ƙarshen sa zai yi kyau ba ba wanda ya san gobe sai Allah maɗaukakin sarki waɗansu daga cikin mutane suna ɗaukawa cewa tun da kai musulmi ne ka yi imani da Allah ka yi imani ba wanda ya cancanta a masa sai Allah ka yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan rukunai na imani kuma kana yin abin da ya sabo na ayyuka sai su ɗauka cewa ai mu ne 'yan aljanna wani ma har zai iya wasa yana cewa sai mun haɗuwa aljanna in yi kaza aya aljanna za mu yi abu kaza za mu wataya wanda ya san allah haƙiƙanin saninsa ba zai yi irin wannan wasa ba ba a yin wasa da al'amari na gobe saboda gobe na hannun allah ne akwai mutane da yawa da suka yi tsammani irin naka amma hila bai na bainahum wa baina ma ya hunu. da suka yi tsammanin sai ya zama ba shi ya tabbata ba akwai mutane da yawa da waɗansu sun yanke tsammani akan ba za su shiryu ba amma kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wato laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum al'amarin ba a hannunka yake ba in Allah ya ga dama yana iya karɓan tubansu kamar yadda in ya ga dama kuma yana iya musu azaba don haka manufar wannan darasi a gare mu ita ce kar mu sakankance da duk halin da muke ciki mu ji tsoron gobe saboda gobe bai da tabbas ya tabbata daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik wanda imamu Ahmad da imamu Tirmidhi suka ruwaito kuma hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la alaikum an tajalu la alaikum an tajabu bi ahadin hatta tanzuru bima yahtimu bi yace kar ku yi gaggawa akan wani mutum ku yanke hukunci a kansa har sai kun gaya ya zai kare al'amarin na ƙarshe shi ake dubawa fa innal amila ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi amalin salihin law mata alaihi dakhala aljanna thumma yatahawwal saboda bawa yana iya yin aiki a cikin tsawon rayuwarsa aiki mai kyau irin aikin da inda ya mutu a kai zai shiga aljanna amma daga ƙarshe sai ya canza wa innal abda la ya'malu al hata min dahrihi bi amalin sayyi'in law mata alayhi dakhala an-nar thumma yatahawwal ana iya samun wani kuma a ɗaya gefen ya yi ayyuka munana irin waɗanda inda zai mutu akan wannan aiki zai shiga wuta amma daga baya sai ya canza fa ya amalu amalan saliha sai ya aiki mai kyau wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan yasta'malahu qabla mautih idan Allah ya so bawansa da alheri sai Allah ya ɗora wannan mutum akan wani aiki na alkhairi irin wanda Allah yake so kafin mutuwar bawan sai aka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa yasta'miluhu ta yaya Allah zai ɗauki mutum aiki a irin aikin da ya yarda da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amsa da cewa yuwaffiquhu li'amalin amalin salihin thumma yakbaduhu alai shine Allah ya datar da mutum akan wani aiki mai kyau wanda Allah yake so sai ɗauki ransa alhali yana cikin aikin kyakkyawan ƙarshe <clears throat> yana iya zuwa ko tun daga tsakiya ta rayuwar mutum ko kusa da ƙarshe yana iya kuma zuwa a dab da lokacin da mutum zai bar duniya haka mummunan ƙarshe yana iya farawa tun daga farko ko tsakiyar rayuwar mutum ko kuma ma ya zama sai dab da mutum zai bar duniya sai ya yi mummunan ƙarshe kuma ƙarshen da shi ake aiki idan mutum a ƙarshe ya zama mai kyau ne a ƙarshen da shi allah zai ɗauka wajen hisabi wa wannan bawa idan kuma ƙarshe-ƙarshen ya zama mummuna ne a kansa bawa zai tashi anas dan malik allah ya ƙara yarda gare shi ya rawaito cewa zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani saurayi ba yahude ne annabi sallallahu alaihi wasallama yaron nan bai da lafiya sai annabi ya je gai da shi ya ga jikinsa ya yi zafi amma yana magana shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi aslim ka musulunta mana a wata riwaya ya ce masa ka ce la ilaha illallah sai wannan yaro ya ɗaga ido ya dubi babansa babansa ya ji kunyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo har gida ya gaishe su ya musu wannan zumunci sai ga yana jin nauyin ya yi wa yaron nan rowan abin da yake so sai ce da yaron atai abal kasim yi biyayya wa baban kasim baban kasim ya mana karimci yaron nan sai ya karɓa ya amsa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito yana ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya tserar da shi da ni daga wuta wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wannan yaro ya tsira daga wuta kawai don ya faɗi kalmar la ilaha illallah a ce ba kawai bane wannan yaro tun da da a ba yahude yake bai taba yin aikin alkhairi na addini ba wannan yaro bai yi sallar azahar ba bai yi la'asar ba balle magariba balle isha balle asuba bai yi aikin hajji ba bai yi azumi ba duk abin da Allah ya umarni da sunan addini bai yi ba ta yi duk abin da Allah ya hana da sunan addini ya aikata amma saboda a ƙarshe ya ce la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsayar da shi daga wuta wannan ya nuna ƙarshen shi Allah yake dubawa kamar yadda a ɗaya gefen ƙarshen in ya zama mummuna to lallai bawa ya halaka ko da menene yawan alherinsa anas ɗan malik ya ruwaito kamar yadda shi ma yake cikin sahihul bukhari da muslim allah ya ƙara yarda ga anas ya ce muna tare da wani mutum daga cikin banu najjar wannan mutumi ya yi karatu gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama na alqur'ani yace na san lokacin da ya haddace suratul bakara da suratul ali imran wa kana yaktubu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam har yana cikin waɗanda suke rubuta wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka saukar da alqur'ani annabi yana dictation waɗansu suna rubutawa kaga waɗannan sai amintattu na kusa a majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake basu wannan wannan mutum ya samu wannan matsayi amma wannan mutum sai ya yi tafiya zuwa ƙasar ahalul kitab da ya yi tafiya zuwa ƙasar sai suka ga wannan mutum mai ilimi ne ya san sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da musulunci aka nuna masa kuɗi aka nuna masa gata aka ba shi matsayi na gwamnati aka ba shi mai ba da shawara akan leƙen asirin harkokin musulmi wannan mutum sai ya zama kirista yana zama kirista sai allah maɗaukakin sarki ya halaka shi a cikin dare aka tashi aka samu allah ya tsinka wuyarsa sai aka tona rami aka binne shi washe gari aka tashi aka samu ƙasa ta fito da shi suka ce muhammadu da mutanensa su suka zo suka ciro shi don haka a tona rami mai zurfi a sashi yadda ba wanda zai iya tonawa aka haƙa rami aka binne shi da safe aka samu ƙasa ta jefo shi a rana ta uku suka ce a haƙa ramin da ya fi ƙarfin muhammadu da mutanensa suna nufi annabin musallallahu alaihi wasallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim suka haƙa rami mai iyakar zurfi iya ƙoƙarin iyawarsu suka binne shi da safe suka samu ƙasa ta fito da shi a ƙarshe mutanen na haka suka bar shi suka haƙura suka kewaye shi da katanga suka bar shi a haka mambuzan alal'ar wannan ya nuna maka a takaice da ƙarshen ƙarshen makoma yake iya ƙarewa mutum yana iya zama alherinsa ya kai ga yin sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ga annabi ya amince da shi ya rinka rubuta wahayi ya kai ga ya haddace wani bangare na alkur'ani wanda kai maiwa baka haddace ba ya kai ga cewa a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yake zama amma da yake Allah bai nufe shi zai ci gajiyar manzan Allah a ranar kiyama ba haka ya bar addinin annabin sallallahu alaihi wasallam ya fifita duniya kuma akan wannan duniya ya fara bai ci moriyarta ba sosai yadda ta ishe shi dama duniyar ba ta isa sai ya bar duniyar kuma ga babban alama a wurin kowa da zai gani yanzu don Allah idan mutumin da ya taba zama ya yi sujada a bayan manzan Allah sallallahu alaihi yana matsayin limaminsa zai iya barin addinin musulunci ya shiga wani addinin yaya ni da kai kuma muke tsammani akan ƙarshen mu wannan ya nuna cewa addinin musulunci da Allah ya baka ba garanti bane garanti din yana hannun Allah ne inna dina inda Allah yana hannun Allah ne Tun da yana hannun Allah ne sai ka nemi Allah ya baka kuma ka nemi Allah ya tabbatar da kai akai akwai mutane da yawa da aka yi musu tsammani za su sha amma idan Allah bai sa sunansu a ciki ba wallahi ba za su mutu akan musulunci ba sahal ibnu sa'ad as-sa'idi Allah ya masa rahama Allah ya ƙara yarda gare shi yake cewa ana yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kafirai sai wani daga cikin zaratan mayaka a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta kokari yake ta bajinta sadauki ne yayi yaƙi ta gabar yayi yaƙi ta yamma waɗansu suka zo suna cewa kai yau rana ce irin ta wane babu wanda yake yin aiki a wurin yaƙin nan irin wane wane akwai jihadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya duk da haka ɗan wuta ne a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ama innahu min ahlin nar amma duk da haka faɗan wuta ne wani daga cikin sahabbai sun yi imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la yaqulu illa alhaq gaskiya ya faɗa amma ta yaya za a yi mutumin da ya zo neman shahada wanda ita ce mafi girman martaba da za ka iya samu a bayan annabawa da siddiƙai ta yaya za a ce kuma ɗan wuta ne sai ya rinka binsa ya zama shi damuwarsa ita ce waigawa da jujjuyawa da aikin da wannan mutum yake yi ya ga yaya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wuta ne wannan mutum yana ta kokarin sa har aka sare shi aka mai rauni mummuna wannan raunin da aka masa yasa ya kasa hakuri akan ba zai iya jira ya jinya ba ya ji haushi ya gaggauta wa Allah abinda Allah bai gaggauta masa ba ya saka wukarsa ya caka ta upside down tana kallon sama sai ya ɗora ƙirjinsa a kai kawai sai ya danne kansa a kai ya fasa kansa ya fasa kirjinsa sai ya kashe kansa wannan mutum ya kabbara ya koma ya ce na yi shaida cewa lallai kai manzon Allah ne manzon Allah ce me ya faru da baka yi haka ba ya ce ka faɗi kaza da kaza akan wane sai na bishi kuma ga yanda ya cika kai kuma ka nuna mana alamar cewa duk wanda ya kashe kansa to lalle yana cikin wuta za a yi masa azaba da abin da ya kashe kansa da shi lalle kai ka yi gaskiya kuma na shaida kai manzan Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ta'aliki sai yake cewa ku sani ya ku mutane na inna ar-rajul la ya'malu amala ahli fi fima yabdu nas. mutum zai yi ta yin aiki irin na mutane yan aljanna a abin da ya bayyana ga mutane wa huwa min ahlin nar alhali a sirrin Allah a ƙadarar Allah a cikin rekod Allah shi ɗan wuta ne wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar fi ma yabdu lin nas sannan mutum yakan iya zama yana yin aiki irin na 'yan wuta cikin abin da ya bayyana ga mutane amma wa huwa min ahlil janna amma a wurin Allah a rekod ɗinsa shi ɗan aljanna ne to kuma kamar yadda manzan Allah wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abdullahi ibn mas'ud shi ma cikin bukhari da muslim cewa bawan Allah yana iya yayi ta yin aiki irin na 'yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa dhira sai ya zama shi da aljanna nisan su bai wuce saura zira'i ɗaya ba bai wuce abin da ya kai mita ɗaya ba tsakaninsa da aljanna fa ya amalu bi amali ahlin nar sai aiki irin na yan wuta fa yasbiqu alaihi alkitab littafin rekod din Allah na Allahul Mahfuz da ya riga ya rubuta shaqiyun ne shi ko au shin shi dan aljanna ne ko dan wuta wancan rekod din sai yi aiki a kansa tuntunin Allah ya riga ya rubuta kowane ɗaya daga cikin mu ina zai je Allah ya san su wane ne yan aljanna a cikin mu Allah ya san su wane da yan wuta a cikinmu muna ta aikinmu Allah kuma ya ce mu yi aikin zai sahale wa kowa gwargwadon inda aka kaddara masa amma duk da haka sirrin ƙarshen yana hannun Allah ne Allah kawai kallon mu yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa sai ya shiga inda aka rubuta nan don mutum baya kaucewa kaddararsa abin da aka rubuta din nan ko da aikinka ya saba haka sai ka koma kan ƙaddararka shi yasa dole mumini ya zama yana taka tsantsan da yawan addu'a akan kar Allah ya canza shi daga nagarta ya koma kan rashin nagarta magabata na kwarai tun daga kan sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayansu sun kasance mana babban darasi akan yadda mutum ya kamata ya mai da hankali ya yi taka tsantsan da Allah kar mutum ya sakankance ya ɗauka tunda Allah ya baka musulunci wannan musuluncin ya zama maka garanti Allah yana iya karɓan kayansa a cikin musulunci idan Allah ya baka nagarta da tafi su wane da wane da wane kana ganin su wane da wane su ababen renawa ne ku ne 'yan aljanna su ne 'yan wuta ba a yi wa Allah haka Allah yana iya canzawa shi ya zama nagari kai kuma ka ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutane guda biyu ɗaya yana aiki dukkansu suna aiki tare abokan juna ne amma ɗaya yana yawan saɓo wannan mai nagartar ya ce da shi ka daina wannan saɓon ka ji tsoron allah ya sake jan masa kunne ce ka daina ka ji tsoron allah ya ce na ja maka kunne ka ƙi ka gyara sai ya ce da shi sai ka shiga wuta sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu ashe akwai wanda zai shiga tsakanina da na har yi hukunci a madadina to shi na yafe masa kai kuma na ɓata naka aikin a ga kuma wanda zai iya canzawa Allah idan Allah ya yanke hukunci Allah maɗaukakin sarki ya hukumu lamu mu'aqqiba idan Allah ya yi hukunci ba wanda yake iya canza hukuncinsa don haka Abin da muka koya daga magabatanmu na kwarai shine duk aikinka da kake yi na arziki to ka rika yawan yin addu'a Allah ya sa ka samu husnul khatima husnul khatima kuma tana hannun Allah ne kadai ba ta hannun aikinka idan Allah ya ga dama ya karɓi aikinka to za ka dawwama a kai na alheri idan Allah ya ga dama ya karɓi addu'arka da nagartarka to kana iya koda ba aikin alkhairi kake yi ba a ƙarshe kuma sai ka yi aiki mai alkhairin sai ka samu wannan rashin garanti da rashin tabbas ya sa kullum bawa zai yi ta iya ƙoƙarinsa ya jajirce ya zage damtse ya ta yin aikin alkhairi saboda bai san a wani hali zai mutu ba ta yi aikin da kake yi a yanzu nan da kake ji sai zuwa gaba kafin ka gyara ta yi a yanzu ne mutuwar take mutane nawa ne za a zauna a yi mitin da su akan gobe za mu yi kaza jibi za mu yi kaza wani ma plan ɗin shekara biyar ne masu zuwa alhali kuma mutuwarsa ba ta kai kwana biyar ba mutane nawa ne za su fita daga gidajensu za su je aiki ko na alkhairi ko na sharri alhali a lokaci ɗaya a hanya allah zai ɗauki ransu fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un bai samu damar ya zo ya yi wasiya ya ce in na mutu a mun kaza ba saboda bai yi tsammanin mutuwar ba kuma bai samu damar dawowa gida ba ballantana ya samu nutsuwar da zai ba da umarni ko ya hana <clears throat> abin da muka koya daga magabata shine cewa <clears throat> mutum duk ƙoƙarin da yake yi to ya rika yawan yin addu'a kuma yana jin tsoron yaya karshen yake yana neman allah ya bashi husnul khatima wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya taɓa masa wani albishir ana ce masa abu nadara annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa masa albishir da cewa ka aske wannan gashin bakin naka ka ci gaba da rage shi a koyaushe har ka zo ka same ni za mu haɗu da kai a ranar kiyama wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ce ta cewa za su haɗu kyakkyawar saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga alama ce ta cewa shi kan ya samu ana ta taya shi murna akan haka sai zama bai da lafiya yana cutar ajali aka zo gaishe shi sai suka same shi yana kuka aka ce habawa ne kaga alamar mutuwa kuma irinka yana kuka kukan me za ka yi kai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da kai huzmin sharibika thumma maakirahu hatta talkani sai ce bala ya ce kwarai annabi ya gaya mun haka kuma na yarda walakin ne sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kul ya ce sai dai ba garanti akan al'amarin Allah mu masu nema ne kuma muna yin aikin amma muna jin tsoro ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allah ta'ala da kabda. ya ce Allah bayan ya gama halitta sai Allah ya yi damƙa daga cikin bayinsa sai ce ha'ula ilil jannati wala ubali ya sake wata damƙar da ɗaya hannun ya ce ha'ula ilil nari wala ubali ya damƙi wani yanki ya ce waɗannan 'yan aljanna ne kuma ban damu ba ba wanda ya isa ya canza ya ce waɗannan kuma 'yan wuta ne kuma ban damu ba ba wanda ya isa ya canza hukunci na ne haka na su waɗannan sai sun je aljanna da rahamata na ba su sawa'un sun yi ka gani ko ba su yi ba ni dai a wuri na nasa su waɗannan kuma yan wuta ne sawa'un kaga sun yi aikin yan wutan ko baka gani ba ni na sa su cikin yan wuta wala ubali wannan maganar ta isa a ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka a lokacin da zai bar duniya yace abin da yasa nake kuka yace fala adri fi ayyil ne ana ban sani ba a cikin wace damkan nake shin ina cikin damkar da Allah ya ce yan aljanna ko ina cikin damkar da Allah ya ce yan wuta duk mumini na gaske ya kamata ya ji tsoron Allah ya kuma yarda da cewa al'amarin Allah ba abun wasa ba ne kuma lahira wallahi ba abun wasa ba ne kuma kyakkyawan ƙarshe ba garanti ba ne sai ga wanda Allah ya zaɓa ya bashi wani daga cikin magabata sufiyan a sauri allah ya masa rahama an je aikin hajji ko umra ana ɗawafi a ɗakin ka'aba sai ya yi sujada a jikin ɗakin ka'aba yana kuka yana addu'a yana kuka mutane suna ta ɗawafi shi kuma yana sujada yana kuka wani bawan allah ya lura da shi sai da ya gama ya zo bayan ya ɗaga kansa ya ce haba ya sufiyan yanzu irinka amma kana kuka kana cikin damuwa muna ta dawafi har na ɗauki wannan dogon lokaci kana ta sujada me kake gaya wa Allah ne sai yake cewa a khafo an uslabal imana inda maut ya ce wallahi tsoro kawai nake yi kar sai na zo mutuwa Allah ya kwace imaninsa A kafo an uslabal imana inda maut tsoro kawai nake ji ina roƙon Allah kar Allah ya karɓe wannan imanin in na zo mutuwa malik ibn dinar ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yayi yi ƙiyamun yayi ya doguwar tsayuwa yana karatu a cikin sallah yana riƙe da gemunsa yana kuka yana cewa rabbi kad alimta sakin aljannati min sakinin nar fa fi ayi ne manzilu malik yana ce ya ubangiji na kai ka san yan wuta kai ka san yan aljanna ya Allah ni dan ina ne ya ubangiji ni dan ina ne ban sani ba wannan dalilin ne ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da mu akan yawan addu'a akan Allah ya datar da mu akan tafarki madaidaici ashe baka ga kullum sai mun maimaita ihdina siratal mustaqim sau goma sha bakwai a cikin sallar farilla ba in ka haɗa sallolin farilla da sallolin nafila annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnul qayyim ya ce a cikin zadul ma'ad sai ya yi a arba'in a cikin kowace rana tsakanin farilla da nafila kuma a cikin kowace sai ya maimaita ihdina siratal mustaqim shin Allah bai shirya da annabi sallallahu alaihi wasallam hanya as-siratul mustaqim ba bal huwa siratul mustaqim wa innaka latahdihim ila siratin mustaqim siratillah hanyar Allah nan annabi sallallahu alaihi yana kanta amma yana addu'a Allah ka datar da mu akai ma'anarsa shine Allah ka tabbatar da mu akai har zuwa mutuwa ashe baka ga yadda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da mu daga cikin addu'o'i na alqur'ani muna cewa rabbana la tuzigh ba da in hadaitana ya Allah karka kautar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ashe Allah yana iya kautar da zuciya bayan ya shirya da ita don haka ƙarshen shine abin lura wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan addu'a akan Allah kar ya canza zuciyarsa bayan ya yi imani yana cewa ya muqallibal kulub sabbit kalbi ala dinik yanzu kana tunani idan har akwai wanda zai bata annabin rahama zai iya bata in ya bata duk duniya ta bata amma yana addu'a yana ce ya Allah karka canza zuciyata bayan ka shiryar da ni sai aka tambaye shi aka ce ya rasulallah mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi fa hal kafu alaina shin kana jin mana wani tsoro ne kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ya ce ina jin muku tsoro akan al'amarin Allah innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha dukkan zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah ne wanda Allah yake juyawa yadda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya juye zuciyarka in Allah ya ga dama sai ya juyo zuciyarka Allah ka tabbatar da zukatanmu akan imani abubuwan da suke sanya mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe a cikin addinin musulunci ya zama ƙarshensa ya yi kyau manya-manya daga cikinsu sun hada da imani shine na farko imani da Allah yana sa Allah ya tabbatar da mutum akan addini kuma ya sa ya samu kyakkyawan ƙarshe Matuƙar imanin mutum bai jijjiga ba matukar imanin mutum bai yi rauni ba to akwai sa ran Allah zai cika masa da kyakkyawa saboda Allah baya yin butulci wa bawa wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da in hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ba haka kawai zai batar da mutum ba duk wanda kaga ya bata akwai wani abin da yayi ne a cikin imaninsa sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓe imanin amma duk wanda ya imani da Allah na gaskiya kuma bai canza imaninsa ba to Allah ba zai tabar da wannan imanin ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani yana tabbatar da su da zance na tabbas a nan duniya shine zancen la ilaha illallah sannan kuma haka kuma a lahira ya tabbatar da su da shi kaga ya nuna da shi suka mutu kenan kuma da shi za su tashi don haka mu riƙi imani kuma mu rinƙa yin abin da zai haɓaka imani kullum idan imani ya samu aiki nagari to yana ƙara haɓaka kuma alama ce ta cewa za ka cin gaci za ka iya kaiwa gaci a ƙarshe amma kullum idan aikinka na kwarai yana yin baya to shi kuma zai iya bayuwa ga imaninka shi ma ya rinka yin baya to har a iya samun matsalar da za ka yi wani aiki da Allah zai yi fushi da kai sai ya kwace imanin amma duk wanda Allah ya bar shi ya mutu akan imani to wannan mutum tabbas zai samu aljanna kuma ya samu kyakkyawan ƙarshe amma tabbas in mutuwa da imanin alhali sanin haƙiƙanin imani Allah ne ya sani domin a cikin zuci yake bayan abin da ya bayyana aiki akwai wanda za a yi tsammani ya mutu da imani amma ta yiwu na cikin zucin babu wanda Allah ya sani sai ya zama an yi masa sallah an binne shi a makabartar musulmi amma mutane ba su sani ba wannan duka fi ma yabdu nas ne wa huwa min ahlin nar don haka yin aiki na kwarai yana sa Allah ba zai kayyaba baka ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki don haka mu kyautata aikinmu mu yi aiki mai kyau kuma mu dawwama a kai shine alamar imaninmu zai mana amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa daga cikinku Allah ya san makomarsa na aljanna ko wuta sai waɗansu suka ce ya rasulallah fa fi amal to me yasa za mu yi aiki tunda kowa akwai rajista Allah riga ya sa list ɗin mutane mu jira mana kawai kowa ga inda zai je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a i'malu ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqala kowa za a sawwakar masa ne da aikin da aka halittar da shi don yayi idan an halicce ka don ka je aljanna ne to za a sawwaka maka aiki iri na 'yan aljanna idan an halicce ka don ka je wuta ne to za a sawwaka maka aiki iri na 'yan wuta yanzu mutane a nan duniya kai da kanka zaka iya gane 'yan aljanna da 'yan wuta ta hanyar alamunsu da Allah ya ce min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim ai ba buɗe rekod ɗin Allah suka yi suka gani ba kan me mutum ya mutu shi zai sa ka gane wane ya mutu akan akan hanya aljanna ko ya mutu akan tafarkin wuta to aikinsu shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu mummunan ƙarshe su shi ya sa ya ba su kyakkyawan ƙarshe a ɗaya ɓangaren saboda haka idan ka yi kyakkyawan aiki sai ka ga Allah yana sa maka kyawawan aiki suna maka sauƙi idan kai ɗan aljanna ne kai kanka za ka rinka jin farin ciki a yayin da kake aikin alkhairi za ka rinka jin nutsuwa kuma kana gamsuwa alhali wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un kana dai jin tsoron karfa ba a karba ba amma kuma kana jin daɗi idan kana aikatawa amma wanda ya zama an halice shi don wuta ne zai fi jin daɗi idan yana yin aiki mummuna duk mutumin kwarai idan yana so ya auna yaya imaninsa yake ya jiya ya yake idan yana sabo ai kowa a cikinmu yana laifi a lokacin da kake sabo yaya kake ji idan ka ji kana damuwa idan ka yi sabo to akwai alamar nagarta a tare da kai shine abin da Allah ce wala uqsimu bin nafsin lawama. idan kai kana zargin kanka kana damuwa to sai ka shiga cikin walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai ka tuna Allah sai ka yi nadama sai ka ta tuba kai ta istighfari kana tunani karfa ya bata maka aiki sai kai ta aiki na alkhairi don ya shafe wancan shine ma'anar wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha shine wa yadra'una bil hasanati sayyi'a to wannan shine alama ta mutumin kirki ne kuma akwai alama za ka samu husnul khatima amma idan mutum ya aikata mummuna kuma sai yana jin daɗi bayan ya gama baya nadama bayan ya gama baya tuba yana ji cewa zai ci karensa ba babbaka sai ran da Allah ya shirya da shi fa innahu min alamati shiqa yana jira wai shiryar ta zo daga Allah shi ba zai yi kokari akan ya nemo shiryar ba Allah ko ya ce ku nema ne duni ahdikum ku nemi shirya ta in ba ku shi bai nema ba yana jira kawai Allah ya bashi a bagas yana aikata abun da yake so rana ala kulubihim ma kanu yaksibun ya sa zuciyarsa ta yi tsatsa saboda abun da yake aikatawa zayyana lahum shaytanu a'malahum in yi mummuna aiki yana jin yana jin daɗi shaytan ya kawatar masa da wannan aikin to irin waɗannan mutane fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab waɗannan su ne masu samun mummunan ƙarshe Allah ya tsare mu Ba ka kyakkyawan aiki shi yake ƙara imani mutuwa akan imani shine babban tsayuwa akan imani shine babban alama ta samun husnul khatima abu na biyu shine istiqama shine tabbatuwa akan addini dogewa akan addini da duk wahala da duk rintsi musamman a lokutan da fitintunu suka yi yawa musamman a lokutan da hanyoyin saɓon Allah sun yi yawa musamman a lokutan da wato wanda ya rike addini kamar shine bako kamar shine bakauye musamman lokutan da tsayawa akan addini yake sa ka zama daban amma saba ma addini shine wayewa to irin wannan lokacin mutum ya tsaya akan addini wannan shine istiqama to Allah ko ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu waɗanda suka ce Ubangijin mu shine Allah bayan sun yi imani kuma sai suka tsaya kyam akan imanin ba su jijjiga ba daga barin imani ko aikin da yake min samaratil iman to Allah ya ce irin waɗannan mala'iku suna sassauka a lokacin mutuwarsu suna musu albishir da cewa kar ku ji tsoro kar ku yi baƙin ciki kuma muna muku albishir da aljanna wadda ake muku alkawarin nan ku kuna cikin waɗanda za su samu kaga sai ka zo daidai za ka mutu a husnul khatima sai a buɗe maka sai ka ga ashe kai ɗan aljannan ne dama ka yi ta yin aiki a kai ka yi istiƙama to sai ka ga Allah ya cika maka burinka abu na uku da yake tabbatar da samun husnul khatima shine asirku ma Allah idan mutum ya yi alkawari wa Allah ya cika alkawarinsa idan mutum ya yi wa Allah wani alkawari akan nagarta to Allah ya same shi a inda ya yi alkawarin shine alladhina yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mithaq Allah ko yayi alkawari wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum idan kuka cika nawa alkawarin ni ma zan cika muku naku babban abin da Allah zai maka ko shine a ƙarshen rayuwarka sai ka ga Allah ya sa ka yi kyakkyawan mutuwa Anas ibn Nadar baffan Anas ibn Malik wanda sunan wancan din aka masa takwara har aka sa masa Anas ibn Malik wannan dan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan Anas ibn Nadar an je yakin Badar bai samu zuwa ba sai zo yana cizon yatsa yana cewa wallahi idan Allah ya sake kawo lokacin jihadi zan nuna wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi sallama cewa na yarda da su kuma zan yi abin da zai ba wa kowa mamaki yana ta faɗar wannan alwashin amma har tsakaninsa da Allah da gaske yake wa Allah bai yi don wasa ba bai yi don yaudara ba yana ce Allah ya kawo lokacin da Allah zai gana mu kokarin saboda an je an dawo yana gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta raba albishir da goron tukuici na aljanna ga waɗanda suka je yakin badar har waɗanda ma ba su yi wani abin kirki ba sosai a badar ɗin amma annabi sallama ya haɗa su gaba ɗaya ya ce ya ina ka sani ko Allah ya duba zukatan duk waɗanda suka je badar ya ce ku duk abin da kuka ga dama na yafe muku sai ce shi ma yana so ya samu irin wannan shaida daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kuwa sai jihadin yakin Uhud ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai Anas ibn Nadir ya fita cikin annashuwa da nashadi aka yi yaƙi aka yi yaƙi aka yi yaƙi a gabansa har lokacin da kafirai suka samu dama ta farko ɗin nan suka yi wato barna mai yawa wa musulmi suka kashe da yawa daga cikin sahabbai anas ya zare takobinsa kamar yadda sa'ad ibn mu'ad yake cewa ya zare takobinsa yana ce ya allah ni na maka alkawari akan anan zan yi bajinta to allah ina neman uzuri akan kuskuren da sahabbai suka yi aka mana wannan barna ya allah ina kuma barranta daga barnan da kafirai suka yi mana amma Allah na maka alkawari gani ina zuwa ya ce wa sa'adun ibn mu'ad ya ce wallahi ina jin kamshin aljanna a saman dutsen nan ya ce wallahi ina jin kamshin aljanna ya ɗauki takobinsa ya shiga cikin bala'in kafiran nan a daidai lokacin da kowa ya gudu sun mawallaitun mudbirin amma shi ya shiga cikinsu ya yi kukan kura ya kasara sara ana sare shi ya rinka yanka ana yanka shi barnar da suka ga ya musu ya sa suka taru gaba ɗaya aka yi masa taron dangi da mai sara da mai suka da mai yanka aka rinka dukan bawan allah nan har sai da suka masa kaca-kaca anas dan malik ya ce muka zo muka samu gawarsa muka ga mutum an yi masa yanka da suka sama da tamanin a jikinsa an yi kace kacce da gangan jikinsa ba inda za ka gane waye ya ce ƙarshe ba a san waye wannan gawar ba har sai da 'yar uwarsa ta zo tana duba yatsunsa ta samu yankan yatsarsa ta ce wannan wane ne amma duk jikinsa ba inda za a iya gane wane ne amma ka tuna alkawarin da ya yi wa Allah Allah ya cika masa alkawarinsa Allah ya ga alkawarinsa na gaskiya ne ya samu ya mutu a gaban manzan Allah sallallahu da shahada akan wannan ne Anas dan Malik ya ce muke cewa muna gani a kansa ne da irin ire-irensa Allah ya saukar da faɗinsa minal na rijalun sadaku ma ahadullah alai minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila daga cikin muminai akwai waɗansu mazaje waɗanda suka yi wa Allah gaskiya akan alkawarin da suka yi masa waɗansunsu sun riga mu gidan gaskiya waɗansunsu kuma suna jiran nasu amma ba su canza alkawarinsu ba don haka tsayawa akan alkawarinka baka canza ba yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu husnul khatima sannan misali na gaba da yake sa mutum ya samu husnul khatima shine husnul zanni billah mutum ya zama kullum yana da kyakkyawan zato ga Allah kullum kana da kyakkyawan zato ga Allah imamu ahmad ya ruwaito cikin musnad kuma waɗansu daga cikin malamai sun inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ce ana inda zanne abdi bi in zanna bi khairan falahu wa in zanna bi sharran falahu ni ina inda bawa na yayi zato na idan yayi zato na a wurin alheri zai samu alheri idan yayi zaton ba zan bashi ba to ba zai samu ba don haka kullum ka zama mai tsammani cewa Allah zai baka kana kyautata zato shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa man ahabba liqa man ahabba liqa Allah Allah liƙa'a. duk wanda ya kyautata zato ga Allah har yana son ya haɗu da Allah to Allah ma yana so ya haɗu da shi Aisha ta ce masa wane ne zai so mutuwa sai ce ai ban batun son mutuwa ba ne. a lokacin mutuwarka ne idan ka ga kyakkyawan sakamakon da Allah ya maka sai ka ji farin ciki saboda dama haka kake tsammani to idan ka samu wannan sai ka ji kana so ka bar duniyan nan don ka je ka samu abin da Allah ya ajiye maka akwai mutumin kirkin da za ka ga ya mutu kai kana ta jin tausayi kana ta damuwa wane ya mutu kai yanzu an barka ashe shi bai ji daɗi ba kai ka ji daɗi har yanzu kana nan kai ka yi sa'a baka mutu ba a abun ba haka bane idan mutumin kirki ne shi ya san abin da ya gani ya ga abin daɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ce mala'iku suna ce masa wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun wane ne zai ga mala'ika a nuna masa alamar aljanna kuma ya je na son duniya shine ma'anar ahabba liqa Allah sai je na so ya haɗu da Allah yana shauƙin haɗuwa da Allah Allah kuma yana shauƙin marabtarsa amma duk mutumin da yake haɗuwa da Allah shine bai dama bai yake kyakkyawan zato wa Allah ba kuma bai yi aikin da Allah yake so ba to irin waɗannan ne mala'iku za su rinka musu gori suna ce musu adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya duk daɗi kan ka gama ji akwai daɗi da aka rubuta maka inda ka rage jin daɗin sai ka yi yar wahala kaɗan sai ka samu jin daɗi na har abada amma da ke jin daɗin ka zaɓa to ka sani cewa wato a ƙarshen rayuwarka to fa ba za ka samu abin da kake so ba duk iya daɗin nan shine iya abin da ka ci a nan duniya menene kuma daɗin duniya wa mal hayatud duniya fil akhirati illa mata wa ma mata'ud dunya fil akhirati illa qalil jin daɗin duniya in ka kwatanta da lahira ba komi bane Allah love.